yau litinin biyar ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al na abu abdurrahman al-dosowi ismail bin akibo ahmad jibril Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin gaban da ke bayani dangane da biyayyen iyaye da kuma haɗarin da ke cikin saɓa ma iyaye malam yana kan koro mana hadisai a wannan gaba inda za mu tashi inda ya ce ƙalal musannif marubucin littafin bugu Yatul musulmin, a sheikh usman ɗan abi bakar allah ya ji ƙanshi ya ce ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan allah ya ce alhalatu bi manzilatul ummi Ƙanwar uwa koyar uwa to ita ke zama matsayin uwa in ba uwar ma'anan wannan shine idan akwai ɗa wanda ana riƙe da shi sai uwan ɗan sai ta rasu ita ƙanwon uwa ko uwa to ɗan zai koma hannunta ne domin akwai matsalolin da ke tasowa idan ya zamanto an rabu haƙƙin kula da ɗa na uwa ne in ba ta aure ba sai inda ake jin tsoron wata ɗabi'a mummuna ga uwar wanda zai iya gurɓata ɗabi'an ɗan to anan sai hukuma sai ta ansa ɗan sai ta ba uban shi amma in yaro ya riga ya balaga to wannan zai kuma wajen uban shi ne amma wannan hukuncin yana ɗamfaruwa ne ga ɗan da bai balaga ba to da uwan za ta rasu to kula da wannan ɗan zai koma hannun ƙanwanta ne ko kuma hannun yayarta ne wannan shine ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin musulunci da aka ɗamfara mun fahimci wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan ne hadisi na 61 a cikin jerin giyan hadisan buguya al'imamu turmidi ya ruwaito shi ƙultu malam akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne an kharajahu turmidi al'imamu turmidi ya fitar da shi a lamba na 1904 filbirri wasila a babin da ke bayani a kan biyayya da sadar da zumunta babun ma ja a fi birril khala ƙarƙashin babin da ke bayani a kan lallai ne mutum ya makanwan uwa ko yar uwa biyayya biyayya ta shari'a kamar yadda yake ma mahaifiyar shi wa a hadisi tirmidhi bayan da ya kawo hadisin sai ya ce wa haza hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne mala ya ce wa huwa kama ƙala? lallai wannan abin da tirmidhi ya faɗa na inganta wannan hadisi haka abin yake wa aslul hadith fil bukhari mutawwalan asalin wannan hadithi ya zo cikin sahihul bukhari da bayani mai tsayin da ya fi wannan a lamba na 2699 fi sulhi a babin ko littafin da ke bayani akan sulhu babu kaifa yuktabu hadha ma salaha fulan bunu fulan fulan bunu fulan mun gano wannan a babin da ke bayani akan in an tashi rubutun sulhu to ya za a rubuta cewa wannan shine sulhun da wane dan wane yayi da wane dan wane kasan lokacin da aka zo sulhun hudaybiya ali shine sakataren sulhu suhail bin amr shine wakilin kafaran makka domin wani irin rikici ne ya nemi rincaɓe a bayan garin makka don sanda jita-jita ya jewa mutanen maka cewa ga annabi nan ya ɗibo sahabbai za su kawo masa hari sai suka sa tsaro a kowane hanyar shiga cikin garin maka, sannan sai aka ɗibo 'yan tsagiyaran matasa sai suka tunkari inda annabi yake da annabi ya ji labarin halin da maka ke ciki sai ya ja tunga ya tsaya a biya. sai aka turo waɗannan 'yan tsagera suka zo suka zauna suka dinga ɓatanci da cin mutunci zagi da faɗin alkaba'ai iri-iri akan annabi da addini da kuma sahabbai kai da baka nan in ka tanka manzan Allah ya tanka ya biris ya rabu da su kuma sahabbai ba wanda ya ce masu ko kanzil wannan halin da sahabbai suka shiga ya ɗimauta su matuƙa don da suka koma cikin gari cewa suke su ba su taɓa ganin mutane masu biyayya irin waɗannan ba duk abin da aka yi na a ƙule su a tsokane su a yi masa abin da za su bayyana fushinsu a murƙushe su sun ƙisi an yi an yi iyakan abin da aka yi wannan shine idan na taƙas safihu fala ta jibuhu wawa in yana shirman shi kakka tanka mai yi shiru karbu da shi fa min ijabati sukutu mafi alkhairin abin da ya kamata kai mai da dai ka an same shiru shi yafi sakattu ana safihi fa dhanna anni nayi shiru ban tanka ma wawa ba sai ya zaci ayaitu anal jawabi wa ma ayaitu wai na gaza ba shi ansa ne shi ya san ban gaza ba fa in kallamtahu farrajta anhu in ka tanka mai damuwan da ke ran sai ka yaye mai ita wa in ka kabadan ya mutu da za ka rabu da shi sai nun kufurci ya karshi to suna cikin wannan damuwa na an ki an samu su kun gano wannan da kyau ku to sai daidai wannan lokacin sai suka yanke shawaran abin da ya fi kamata ya fi dacewa shine a je a zauna a tattauna a yi sulhu suka turo wakili suhail bin amr shi ko manzan Allah shi wa shugaban al'umma to shi ne da aka zauna sai aka ru Ali ya rubuta haza ma salaha Muhammadun Rasulullah haila bin amrin wannan shi ne sulhun da aka yi tsakanin Muhammadu manzan Allah da Suhailu wakilin Qurayshawa Suhaili bigiti birimi ke ce da wani dalili a cire wannan ai da a ce mun yadda Rasulullahi ne ma ce ba zai shiga gari ba saboda haka a rubuta muhammadu buna abdullah abin da muka sani kenan ali ya ce wa annabi ya ce goge ya ce ni in goge Muhammadu rasulullah ce ba zai goge wannan ba Da za an sa na goge bismillahir rahmanir rahim nan dama su fa in tawaye haka suke duk abin da kawo su ba su yadda ba sai a yi nasu in kuma sun kawo nasu dole a yi kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya futsare a wani abu ko to karka yadda ka biye mashi a matakin farko kana biye mashi ko sai ya komo har ƙuryan ɗakin kama sai ya ce ba a gina shi daidai ba sai a rushe shi haka yake domin a rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su yadda ba sai da rubuta bismikallahumma ba su yadda da wannan ba annabi ya ce a goge aka goge an rubuta muhammadun rasulullah suka ce ba su yadda ba maza muna fahimtar wannan da kyau annabi ya ce a nuna mai wajen ya goge suka ce to a rubuta shekara goma ba yaƙi sannan za ka koma bana ba za ka yi umara ba sannan wanda ya dawo daga cikin mutanenka wajenmu ba za mu mai da shi ba in na mu yi tafi wajenka za ka dawo da shi su haka suke yi annabi ya ce duk a rubuta ya yadda kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa mafiya ala in dai baka zauna ba ko ka rabu da su duk za su gama yadda ka san farar tufa ne mai zane yau da kullum ana wankewa tana shan rana za ta yi Allah maɗaukin sarki ya samu mu dace to ne a ƙarƙashin wannan babin ya kawo malai cewa akhrajahu muslimun muslim ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1783 fil jihadi wasiyar babu sulhul Hudaibiya a ƙarƙashin babin da ke bayani akan sulhun Hudaibiya. muktasaran ya kawo shi a takaice biduni dhikr shahidi min alhadis ba tare da ya kawo mahallin shahid na wannan hadisin da muke tattaunawa kai ba wa abu dauda abu dauda ma ya fitar da hadisin a lamba na 2280 a kitabun alaq babu man a bil walad a babin da ke bayani akan in an yi saki to wane ne ya fi dacewa da cancantan ya zama shi zai rike ɗa to ana ya kawo wannan hadisin قال المصنف رحمه الله مولف اللتاف بغيا الشيخ عثمان بن أبي بكر الله يجيك إنش يتشي وقال صلى الله عليه وآله وسلم har ila manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Haƙƙu kabiril ikhwa ala sagirihim, haƙƙin babban wa akan sauran ƙannin shi ka haƙƙin walidi ala waladihi, kamar haƙƙin uba ne akan ɗan shi wannan ne hadisi na 62 cikin jeren giyan hadisan buguya rawahul bai haƙi ya roito wannan mala a malam akibo ce hadisun da'ifun wannan hadisi da'ifi ne akhrajahu bai baihaqi ya fitar da wannan hadisi a sha'abul iman lamba na 700 lamba na 7929 a babun fi hifzi haƙƙin walidaini ƙarƙashin babin da ke bayani akan cikamakin kiyaye haƙƙin iyaye biyu ba da mautihi ma bayan mutuwansu to shine kula da haƙƙin manyan yayi to kaga hadisin bai tabbata ba akan wannan hadisi ne da bai tabbata ba aka gina hukuncin da a yau ake saban Allah da shi idan ka je rigan fulani idan uba ya kwanta ya rasu sai babban wa ya tattara dukiya cin da an ce kamar haƙƙin uba ne a kan ‘ya'yan shi to sanda uban ke da raye ke raye dukiyan duka tana hannun waye tana hannun uban ne sai dai rika makan ‘ya'yan shi hidima don shi ma zai tattara dukiyan duka a hannun shi da gonaki da gidaje da komi sai dai rika ma sauran kannin hidiman da ya ga dama wannan haramun ne kaga wannan abin da suke sun gina shi ne a ƙarƙashin wannan rababban hadisin haka idan ka je ƙauye ba su raba gado gaba ɗaya sai a ɗan fara wannan dukiyan kakaf a hannun babban wa ya ta yin yadda ya ga dama da ita in an taba sai a ce annabi ne ya faɗa gashi to gashi ƙarya ne annabi bai faɗa ba hadisi ne wanda yake mai rauni ne mala ya ce fi isnadihi kun ga cikin isnadin wannan hadisi muhammad bin sa'ib an-nakari akwai muhammad dan sa'ib annakari wa huwa majhulun mala yace majhuli ne la yu'rab ba san shi ba qala fihi hafiz ibn hajar ya faɗi game da shi yace layyunul hadis wa qad an anahu anhu al-walid ibn muslim wa huwa mudallisun haƙiƙa kuma wannan hadisi alwalid dan muslim ya kawo shi da an ana kuma shi mudallisi ne kaga illa biyu ga majhuli ga kuma tallisanci walahu shahidun min hadisi abi huraira inda abi nu'aymin mala ya ce akwai wanda zai ƙara mai ƙarfi a ruwayan abu wanda abu ya fitar da shi a akhbarul asfahan wa da'afahu shekul albani fi da'ifa amma kuma wannan ma da zai mara mai bayan albani ya raunata shi a silsilatul ahadisu da'ifa a lamba na dubu da da 1778 a jiz'i na uku shafi na uku da da hamsin biyar. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na'am mala ya ce ƙalal musannif malam usman ɗan Abibakar, mai littafin bugya yake cewa wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙiƙa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce rahimallahu walidan Allah ya rahamshi ko ya ji kan uban da a ana wala hu ala birrihi ya taimaki ɗan shi a kan yi mai biyayya wannan hadisi ne na 63 daga cikin jeren giyan hadisan buguya akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da shi wa tauƙani ai lam yahmilhu alal uquq bi su'i amalihi uban bai sakaci game da tarbiyyan yaron da ɗaura shi akan tarba mai kyau ba hadda zai kai ga yana saba ma uban kun sa akwai gurɓacewan tarbiyya na wasu yaran da za ga sakamakon sakaci ne na tarbiyyan iyaye ana fahimtar wannan in ya zama sakaci ne na tarbiyyan iyaye to kaga su ma suna da kamishin na zunubi sakamakon wannan shi yasa to amma bai taimaka ma ɗan wajen saba mashi ba sai dai kamar yadda muka je malam ya ce hadisun da ifin mursalun wannan hadisi da ifi ne kuma mursali ne malai ya ce lam atamakkan min alwuqufi alaihi inda man kharrajahu almusannif mala ya ce gaskiya duk inda zai biya bincika cikin ibn hibban din can ya gano hadisin bai gan shi a ciki ba amma sai ce wa qad alaihi inda ibn abi shayba sai dai ya gano hadisin a cikin musannaf na ibn abi shayba a lamba hadisi na fil adab babu ma ja fi haƙƙil walad ala walidihi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan haƙƙin ɗa da ke wuyan iyayen shi a nan ya fitar da hadisin min tariki abdurrahman bin ishaq an sha'abi an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama mursalan kun ga a cikin ruwayan ibn abi sheba ruwaya ce mursala ɗaya kenan wa abdurrahman bin ishaq ɗin huwal kufi dan kufa ne da'ifun shi ko mutum ne mai rauni kun ga hadisin ya mutu ta hanya biyu wa auradahu shaukani fil fawaid al majmu'a fil ahadith al mawdu'a sannan al shaukani ya kawo shi a cikin littafin al fawaid al majmu'a fi ahadith al mawdu'a a lamba hadisi na 127 cewa hadisi ne wanda bai tabbata ba wa sheikh muhammad nasir din albani ya kawo shi fi cikin silsila da'ifa lamba na 1946 a mujalladi na hudu a shafi na 416 wa qala da'ifun yace wannan hadisi da'ifi ne wa qad zakarahu shawahidan lil hadisi kuma albani sai da ya kawo hadisan da za su mara ma wannan baya wadda afa hadiyya kuma ya raunata su kaf ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa akwai hadisan da ke bayani akan falalan tarbiyyan 'ya'ya su zama mutanen kirki amma dai wannan lafazi da wannan bayanin da yake dauke da shi bai inganta daga annabi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wanda zai ce to ai ma'anan mai kyau ne ko da ma'anan mai kyau ne da ƙarya ne to danganta ma annabi ƙarya kuma to yana ba mutum tikitin wuta haka dole mutum ya taka tsantsan yasa annabi yake cewa yi man ƙarya ba kaman yi ma wani na karya ba ne duk wanda ya man karya yana sane da tattali mazaunin shi a wuta Allah shi kyauta ƙalal musannif rahimahullah malam ismail ɗan abibakar Allah ya ji ƙanshi ya ce wa ƙala buna abbas radiyallahu anhuma ibn abbas Allah ya ƙara masa yarda ya ce salatu ayatin nazal makarunatan bi salatin ya ce guda uku sun sauka gwame da wasu ayoyin guda uku ‘yan uwansu, la tuqbalu minha wahida bigeri qarinatiha ba za a taɓa karɓan ɗaya daga cikin ayan abin da take ɗauke da shi ba tare da abin da ɗaya ayan ko ɓangaren ayan ke ɗauke da shi ba. Kun gano wannan da kyau ku? Aya ne za ta zo da abubuwa guda biyu a cikinta in kai ɗaya ba kai ɗaya ba Allah ba zai karɓi wanda ka yin ba sai ka yi su duka. Ihidaha na farko daga ciki ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukin sarki wa Allah wa rasula ku yi ma Allah da manzan shi biyayya idan kai ma Allah biyayya ba ka yi manzan Allah biyayya ba Allah bai karɓi biyayyan nashi ba in kai manzan Allah biyayya ba ka yi ma Allah biyayya ba Allah bai karɓi biyayyan da kai manzan Allah ba sai ka haɗa biyun duka aya ta casa'in da biyu cikin sotul ma'ida الثانية نبي قوله تعالى فإن الله مدوكين سركي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ku tsaye da sallah ku bayar da zakka in kana da dukiya in kai sallah ba kai zakka ba Allah ba zai karba ba ko kai zakka ba ka sallah Allah ba zai karba ba sai kayi duka biyu aya ta 43 cikin suratul baqara الثالثة نأكو قوله تعالى فدن الله مدوكين سركي وأنشكرني والوالدي ka gode min da iyayenka idan ka gode ma Allah ba ka gode ma iyaye ba Allah ba zai karba ba in ka gode ma iyaye ka gode ma Allah ba Allah ba zai karba ba aya ta sha hudu cikin sotun luqman wannan ne hadisi na 64 daga cikin jeren giyan hadisan littafin bugya kafin mu ji abin da malam ya faɗi ga ya can a ƙasa sai ya ce wa hadhal athar wannan athari da aka samo shi daga ibnu abbas isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne kada zakarahu abulais as-sarmaqandi fi tafsirihi abulais as-sarmaqandi ya kawo shi a cikin tafsirin shi baharul ulum mai suna baharul ulum a juz'in farko shafi na 96 wa qala yace wayo yuqalu kuma ana cewa kaga wannan sigata tamrid ne yace thalathu ayatin ayoyi guda uku nazal maqrunatan bi thalathin an saukar da su suna gwame da wasu ababe guda uku la yuqbalu ihdaha bidunil ukhra Allah bai karɓan ɗaya daga ciki ba tare da ɗayan ba fa awradahu bi sigati tamrid mala yace sai ya kawo shi da siga na rauni kai da jin siga na rauni ka san bai tabbata ba wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani qultu mala akibo yace qala al-imam ahmad al-imam ahmad yace thalathun thalathatun laysa laha isnadun abu uku fa ba su da lafiyayyin isnadi mafi yawancinsu a tafsir mutum ya makale ce duk ayin da ya kawo sai ya kawo yadda annabi ya fassara ta kai tsaye kun gano wannan da kyau ko ai annabi bai tafsirin qur'an daga farko a ƙarshe ba kuna gano wannan irin yadda dai muke yanzu a ce alaramma ya ja alhamdulillahi rabbil alamin a ce kuma ma annabi ya zo ce godiya ta tabbata ga Allah alhamdu ma'ananta kaza kaza annabi haka bai saboda shi ba larabi ne suna jin yaran ai wasu abubuwa ne yake gaya musu wani abubuwan kuma aikace yake a gani kuna fahimtar wannan da kyau ku saboda suna ji kawai misali a ce zan muku jawabi ne da hausa kawai yi zan yayi wani abun ne in na faɗa yan kalmomi ba gane ba sai a tambaya sai in yi bayanin me nake nufi muna gane wannan to amma a ce wai sai ka kawo tafsirin annabi tun daga bakara har nasi ai wannan da abul muftadi'a ne yan bid'a ne suke irin waɗannan maganganun ai muna fahimtar wannan Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa wal malahim da rigingimun da suke faruwa ko za su faru nan gaba ka cewa duk wani rigima sai ka kawo mai hadisi da ya tabbatar da shi annabi da ya ce ƙarshen duniya rigingimu za su faru mun gano wannan kashe-kashe da ba gaira ba dalili da abubuwa na ɓanna iri-iri to amma ka ce komi in ya zo wai sai a'a ba komi ne yake da isnadin da ya inganta ba amma dai annabi ya faɗe shi a jimillance sannan sai ya ce wal magazi da tarihin yaƙe-yaƙe da abubuwan da suka faru ma'anan wannan guda biyun nan kawai tarihi sai ma kun ga mafi yawancin tarihi ko to ba gaskiya ba ne ya kamata kuma mutane ma su fahimci haka saboda yanzu yanzu na abu zai faru a wannan lungu kana wajen abin ya faru amma da zaka taka ka dan sha kwana minti biyu wani wanda abin ya faru a wajen shi ko ko bai faru yana wajen ba labari ya ji ya koma zai je ba labari sai ka ga ya karya a ciki haka ne ko ba haka bane rantana abin da ya faru sama da shekara dubu to shi yasa malamai suke kaffa kaffa game da ruwaito irin waɗannan abubuwan saboda ƙarerayen da ke ciki in ya zama kana ta'ammali da ƙarya ko to rayuwar addinin ka yana cikin hadari Allah shi kiyaye mala ya ce wa fi riwayatin anhu a wata ruwaya ta zo daga Ibn abbas salatatun la asla laha daga ahmad dan hanbal ya ce abu uku fa ba su da asali malam zai zo ya fassara mana me yake nufi da wannan asalin wal muradu bi haza anna aktharu ma ya rufe hadhihi abwab abin da yake nufi dai shine mafi yawancin abin da yake zuwa cikin waɗannan matsalolin tafsiri ko rigingimun da za su faru ƙarshen duniya ko yaƙe-yaƙe da tarihi kun gano wannan da ifun la yathbut mafi yawancinsu abubuwa ne masu rauni da ba su tabbata ba kuma a ɓangaren tafsiri kun abin da yake nufi mafi yawancin asbabun nuzul ne ba su tabbata ba ai mun fara magana cikin wani karatu cewa za mu magana kan asbabun nuzul na wakidi mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa ai ad-da'ifa aktharu min as-sahiha in ka kalli masu raunin sun fi wanda suka inganta yawa akwai wanda suka inganta da yawa amma ka haɗa su da waɗanda ba su inganta ba to wannan ba su inganta ba su suka fi yawa ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai yake cewa ƙalar zarkashi al'imamu zarkashi ya faɗi fil burhan a cikin littafin burhan ya ce ƙalal muhakkikun min ashabihi manya-manyan malamai masu ta haƙiƙi daga cikin almajiran ahmad ɗan hambali suka ce muraduhu abinda imam yake nufi annal ghaliba annahu laysa laha asanid kun ga mafi yawancin waɗannan abubuwan ba su da wani lafiyayyen isnadi sahih wanda ya inganta muttasil wanda tiryan-tiryan ya sadu zuwa ga annabi wa illa faqad sahha min dalika kasirun malai ce in ba abin da yake nufi ba kenan to ai akwai wanda sun inganta da yawan gaske sun tabbata daga annabi kuma kuna fahimtar wannan da kyau ko ka tafsiru zulmi bi shirk kamar yadda annabi ya fassara zalunci da shirka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sabai hankalinsu ya tashi to waye taba imani bai taba gurbata ko bai taba aikata wani cuta ba ko zalunci sai annabi ya ce a ai zalunci anan shirka ake nufi inna shirka la zulmul azim mun karanta mun ji wannan ko fil an'am ayan ta zo a cikin suratul an'am fi ayatul an'am wal hisabul yasir bil ard da kuma annabi da yake ce ma Aisha Aisha ta magana dangane da abin da ya shafi hisabin lahira za a shiga uku sai ta kafa hujja annabi da mata bayani da cewa ai Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai annabi ya ce ai hisaban yasira shine al-ard a kawo mutum kawai a bijirar da shi karanta mai lafafukan shi ba za a tume shi me yasa yi su ba sai a ce wuce aljanna amma duk wanda ya kaza ka ce me yasa to wannan ya kade ya shiga uku Allah ka kiyaye mu to shine sai yake cewa wal quwwatu birrami wa ghairihi sannan annabi ya karantar da sahabbai fassaran alquwa wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin to me a nan sai ce ala alƙuwatu arramyu ku gano wannan da ke ko harbi shine karfi wa kathirun min almarfu huwa fi adad ad-da'if wal munkar wal mawdu mala yace mafi yawancin fassara irin wannan da za a danganta shi kai tsaye zuwa ga annabi ba a ce a wanda ba su ah, to ga fassara da yawa da suka cikin tsayuwar bukhari na tafsiri kitabun tafsir ai da yawa sun inganta amma in ka auna da waɗanda ba su inganta ba su ne suka fi yawa malai ce a cikin su ne ake samun da ifai munkare maudu'ai wala zalika kala da wannan ne ce salasul laysa laha isnadun yace abu guda uku ba su da isnadi awwalan mun ga au la asla laha ko ko yana nufin ba masu da asali ya'ani laysa laha isnadun yu'tamadu alaihi ba su da wani isnadi abun dogaro wa in wujida in kuma aka same shi fa wujuduhu ka adamihi samun kaman babu ne sau za ga bai inganta ba jama'a duk abin da aka kawo shi wanda bai inganta ba ko to gara ma ba shi ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa in ma an wawuro isnadin an zo da shi wujuduhu ka adamihi kaman ma ba shi ne da fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa wanda ya cika tafsirin shi da irin waɗannan abubuwan ko in malamai suka yi ma tafsirin da ran mikiya sai baka tausayi kamar a tafsirin kabir ne haka malaman suka yi mai wannan da ran mikiya suka ce fihi kulli shayin illa tafsir komi da komi in ka duba za ga na hayaniya a ciki amma tafsirin ne na qur'anin kawai babu amma duk wani ɗirkani akwai a ciki amma ba tafsirin shi za ka samu da yawa daga cikin waɗanda suke barazanan karatu in ka je sai ka samu ɗaliban da suke cewa sun karanta duk fanko ne ba karatun sai ruba ina fatan mun gano wannan da kyau ka da ƙarya da yaudara da tsiwa duk akwai kaga fihi kulli shay'in illal ilimi komi akwai amma ilimin ne babu ka fahimci wannan da kyau ko in an ce ka kai abu kaza ba kai zaka faɗi ba ka bari wanda ke sama da kai su faɗa ko kuma ga output na abin da kai ina fatan mun gano wannan da kyau a ga menene ke ƙasa shine sai a ce akwai ko babu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to wannan shine ƙarshen babin da ke bayani akan biyayyen iyaye ba wa iyakan nasoshin da aka kawo ba kenan mm, suna da yawa sai dai abin da malin iya tattarowa ya tsakuro ya kawo mana kenan amma nasoshi game da biyayyen iyaye ai nasoshi ne masu yawan gaske wanda suke da bukatan aje a binciko su a san su don a aiki da su sannan bayan nan malam zai biyo mana baya da magana a kan tarbiyyan 'ya'ya kuma mun gano wannan da kyau ku domin yara dole ne a yi tarbiyyansu wanda bai tarbiyyansu kamar yadda shari'a ta ce ba to shi wannan ya sa rayuwar cikin haɗari an fahimci wannan allah ya tsare mana imaninmu mu subhanakallahumma biyamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum